الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن عليم الحكيم أما بعد ينوى مساء البركة يا يوم ماتا da muka haɗu a wannan farfajiyar ɗakin karatu wato na makarantar kulliyatu abubakar maji daɗi al'islamiyya da ke nan cikin garin argungu makarantar da mai girma alhaji umar abubakar tafi don kabi district gwamna na wannan jiha ta kabi ya gina wannan makaranta kuma yake tallafawa yake bayar da gudunmawarsa kamar yadda yan uwa ta gani tare da ni a wannan majalisi Allah ya albarkace mu da iyaye mata mahadata alkur'ani muna tare da su a wannan waje na daga su yanzu nan ɗaya daga cikin ɗaliban da suka haddace alkur'ani wato ararar zainab ayuba duke ta gabatar da karatu alkur'ani muna da malama hamida musa akwai malama sakina malama zainab umar malama nafisa umar da su malama amina muhammad auji su malama zalihatu da sauran shugabanni na ƙungiyoyin mata wayanda ba su riga suka wada isowa ba duka muna tare da su a wannan farfajiya ga ɗaya daga cikin limamanmu na juma'a wato shehin malami imam adamu nuhu argungu wanda insha Allah wannan muhadara da za mu yi shi ne zai gabatar mana da ta'aliki a cikinta adaran ma imam adamu Nuhu argungu da mutum ne baya bukatar sai mun tsaya mun yi ta ta'arifin waye shi ba dai ɗaya ne daga cikin mu na juma'a na masallacin juma'a na jarman kabi masjid da ke nan cikin gada argungu ga kuma pro na majalisar malamai kuma sakatare na social media ta jihar kebbi malam kamal muhammad argungu allah ya kara marayuwa albarka wayannan bayan allah mune musu godiya da irin kokarin da suke yi insha Allah ba tare da bata lokaci ba kamar yadda muka yi alkawari na gabatar da wannan fifa a wannan rana mai albarka ranar larba wanda yau muna ashirin da biyar ga watan zulka'ada ko kuma ashirin da shidda ga watan zulka'ada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ya yi daidai da yau muna a nawa ne ga watan mat yau muna sha uku ga watan mat a miladiya in saha shekara dubu biyu da ashirin da shirya. muna roƙon allah shi muna jagora a cikin wannan tattaunawa da za mu yi darasin da za mu yi magana a kai shine muhimmancin yi wa miji godiya muhimmancin gode ma miji da kuma fa'idodin gode ma miji har guda goma da kuma haɗarin butulcewa da yin girman kai da yin birin da kyautatawa da miji yake wa matarsa muna roƙon Allah ce muna jagora wannan darasi kuna ganin kamar ƙaramin darasi amma babba domin kamar yadda za mu ji daga malamai za su ambata mana kai tsaye za mu shiga wannan darasin Maliki alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talakai amara bi shukuri wa wa'ada alaihi bil mazid Allah yayi alƙawari yayi umarni ga duk wanda yake gode masa akwai sakamakon da zai bashi Shi ne zai ƙara masa wa'ada alaihi bil mazid yayi alkawari na ƙari ga duk wanda yake gode ma ni'imar Allah wa naha anil kufri kuma Allah subhanahu ta'ala yayi hadi daga buturci wal zuhudi shi al-kufr din nan da al-zuhud sune kishi a shukur ko dai ka gode ko ka butulce ko ka yi musu to Allah ya yi hani daga butulci kuma Allah ya yi hani ga mutum wanda ke maka alkhairi ba ka gode masa wata wa'ada alaihi bil uquba kuma Allah ya yi alkawari ga duk wanda aka yi masa wata ni'ima baya godewa Allah ya yi masa alƙawarin zai masa azaba ko hukuma wasalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad ila da aminci tabbata da shugabanmu annabi muhammad ila da amincin Allah su tabbata a gare shi allazi kana awfan nasi li ahli wanda yake shine mafi cikawar mutane game da kulawa da iyalinsa wa azamuhum shukran ko manzo Allah ne mafi girman mutane wajen godiya ga abin da iyalin suke masa Wai ihsanan kuma ne mafi girman masu gode ma wa da iyalin su iyalin suke masa wa ala alihi ila da aminci sabata ga iyalan gidansa wasu habiyi da sabon sa ajma'i na baki daya amma ba'du bayan haka fa inna min a'zami asbab as-sa'adati al-buyut lalle yana da cikin mafi girman wato samun arziki a cikin gidaje wasu girarin usul da kuma samun kwanciyar hankali na famili samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ne husunin shukuri bainar zaujeni a samu kyakkyawan godiya tsakanin ma'aurata wato muji ya gode ma matarsa ga alkhairin da take masa ita ma mace ta gode ma alkhairin da miji ke mata wannan yana daga cikin mafi girman sabubba da suke ya samun arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin gida wa khasatan malaka ke bantama shukur zauja li zaujiha wato a ce mace ce take gode wa mijinta ko da mijin duk da miji zai iya gode wa matarsa abu ne mai kyau mata na so amma in aka samu take godiya ga miji ga abin da yake masa na alkhairi to wannan ya yi ƙara samar da arziki a cikin gidan da samun kwanciyar hankali da gyara cewa. wasu kun zauje da su yi wato godiyar da mace za ta yi ga mijinta fa'inal hayatar zaujiya zamantakewa da auratayya la taqumu ala ta'ami wal ma ba tana tsayuwa ne ba kadai akan abinci da dukiya fakat ta taqumu ala ala kalimatu tayyiba zamantakewa da rayuwa mai kyau tsakanin ma'aurata tana samuwa ne ta hanyar maganganu masu daɗi wani itirazi bil da kuma furci da falala da alkhairin juna duk lokacin da ma'aurata suke wa junan ikirarin alkhairin da juna kawa juna to wannan abin wani lokaci ya mahici ya mahici da ya yi mata ba mutum dukiya don wata magana da a baka wani arziki ko a yi maka wata kyauta ba abin da ya kai daɗin magana mai daɗi da bode ma abinda da mijinki kike yi masa na alkhairi wannan abin ya yi ƙara samar da zaman lafiya waka da hazarar na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuna yi tsalle ya ce wa du'a'u da yin addu'a wa juna walin kira da mutunta juna wata karir da girmama juna waka da hajjarar na biyu sallallahu alaihi wa alihi wasallar min kufra da ashir manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar game da ce ma kyauta tawar da mijikewa iyalinsa yake ya ma a ma'asharar nisa'i ya kuta ran mata na ku yawaita yin sadaka yi wannan magana ranar idi ranar da kowa da kowa ya taru maza da mata ya ji gurin mata ya rika haɗa bilal ya isa inda mata ne musu hudu ba cikin hudu ba da yake musu yace ya ma'asharar nisa ya ku taron mata na ku yawaita sadaka fa inni ra'aytu kunna akthara ahlin na, domin na ga ku kude mafi yawan yan wuta Fasila qila sai aka ce bima ya rasulullah wata mace ta tashi cikin mata tace manzo Allah don mi mun ka yawa wuta qala manzo Allah ya alaihi wasallam takfurna takfurna la'ana kuna yawaita ayyukan janye la'ana kuna yawaita ayyukan janye wazajen kuna ɗaya muku albarka suna yin tir da halayen wata kafurna da ashir kuna buturce ma zamantakewa da miji duk alkhairin da yake muku tsawon lokaci yayin da ɗayan ta ya ɓace ta shiga damuwa sai ka ji tana cewa ma ra'aitu minka khairan qaddu ni da dai ban taba ganin alheri ba ban san umarnin zama da kai ba zama da kai ko sharri ko mugunta banda cuta da kake man irin wayannan kalamun suna fitowa bakunan wasu mata ko ba sa fitowa da irin wannan na daga cikin abin da ya sa mata suka yawa a wuta imam buhari da imam muslim suka wannan hadisi to me ake nini da wato butur shema wato mu'amalar zamantakewa yace wa ma'anar takafurnar asir ai tujihidna insanar sau wato kuna jayayya da kyautatawa da miji ke muku wa fadlihi kuna buturce ma girman miji da daraja sai da matsayi ne ba duk mace za ka samu Allah ya kai mijinta ga wani matsayi ta ba wannan girman da matsayin ba abinda take kokari in ma malami ne tana jin koyar ta ce masa akara makalla ba sun yi karanci ko ba haka ne kun yi shiru ko kina musu malantaka don ba ki usul malantakar in ya zo islamiyya miya islamiyya ke ce mai ko kuma mi ko akara makan lagu to bakin cikin ke masa da malantar ko adawa kike to in ba ki adawa ba ki bakin ciki me yasa ba ki ce mai haka nan wai wata ce wai kunya ta kai eh muku tambaya da a ce mai malam sannu da zuwa malam ko assalamu alaikum malam da a ce assalamu alaikum akara makallawa wani ya fi da assalamu alaikum malam da assalamu alaikum akara makallawa assalamu alaikum ya yi akara makallawa ba sautin wadda muke magana wace addu'a ta shi akara maka Allah to ku dinga yi ma mazajen wannan kirari ne dai kun ganin a na gaskiya yana so a ce ma akara maka Allah ita ce da nisa eh da an ce ma akara maka sai in ji wani daɗi sai in ji wata ziza eh, eh? ba ji ba a to ai ni na ka aje ne gehen almajirai ko Sai na sa an yi wannan ai wannan kirarin malamai ne a wanda mun ta ba malami bane tana cewa kuma haka tana ba malami bane shi ya haƙuri a ce mai alhaji har rabu to ni yanzu na ce gida an ce ma wannan bai zan ji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shehin malami imam eh shek adamu nuhu argungu ce, shi ya ga matan da in mijinsu ya shigo cikin gida ce mai suka yi barka da zuwa mai martaba mai martaba lalla akwai mai martaba da ya kai mijinki to mazaje suna jin daɗin irin na lafuzza kuma suna ƙara samun kwanciyar hankali na taɓa ganin wata wai sun mata na haka wai sai mijinta malami na za ta yi mai tambaya sai ta daga hannu haka sai ta ce aka rama kan lahu ta yi irin sai mai ƙoda muryar na ta ɗarnar da ma'abita ta ce aka rama kan lahu ni tambayar da garanta. wai shi mai mata ya wanta wasu sun ji kunya wai haka kuma da kwance wai ya za ta cikin mutane ta irin wani ta ce ɗan bai wannan ba yi ne girmamawa kuma an ce ita mace duk wani abin da zai sa girman mijinta ya hau ko suna daga ita sai shi ko sun keɓe shi za ta tuna yadda ni ta yi wannan Allah ya samu dace to abu na farko me ake nuhi da shukuru zauji me ake nuhi da gode ma miji me ake ce magodiyar miji mata ce shukuru zauji kuwa gode ma miji shi ne ali ikiramu da fadli ki dinga furci da falalaki ki dinga furta matsayi ne da daraja ce da Allah ya masa wa ne? ki dinga furki da kyautata wa da yake miki wasana'u alaihi bil ma'ruf ki dinga masa yabo da kyawawan ayyukan alkhairi ne irin wannan shi ake kama godiya ga mu yanzu ba kwa ganin kalli ɗan siyasa da tsari in gwamna ya zo kina ji yadda ake ba sarautun da yake da su a ce me ka kabi mai kazan yawon mai kazan gwandu ka kazan zuru kuma ɗan kazan ba, kuma ɗan zan kaza ba ki zuwa da ko shi daɗin gari ba ko ba ku lura ba wallahi yana jin daɗi saboda ne ana wa ana fushi da girma ne da matsayi to ina ga miji saboda haka abin da aka ce ba gode wa ya kunshi irin turci da waɗannan abubuwa yabansa yaban alkhairi ne daga ke sai shi cikin jama'a duka ana ji ki dinga furta irin wannan wa azami na na'amihi da rashin jayayya da ni'imar miji wa tadhiyatihi haka ne da rashin da eh bajiba wa adami jihadi ta'abi da rashin musun wahalhalun da yake sha kansu wata zahiyyati da ta girma abubuwan da yake muku na da din sadaukarwa da yake eh sadaukarwa wanda yake yi akan rashin musu sadaukar wanda yake maku muna tare da ku kuna ganin wanda wanda ka hitowa tun kafin su bada ya hito don ɗaya nema muku abin da za ku wa muqabalatuhu wa muqabalatuhu da hisab da sa da kyautatawa da yake yi wal hidrani da mutuntawa wa da'atu bil ma'ruf a daina surutu wa kadhalika haka nan ma'anar godiya ga miji ya shimulu sukuru zauji li zaujatihi ya kunshi shi ma mijin ya gode ma matarsa ala hidimatiha akan hidimar da take yi a gidan ko ta kai mai wa sabariha da kuma hankulin da take yi da shi wa tarbiyatiha da tarbiyyar da take yi da abna'ihi ga 'ya'yansa Allah subhanahu ta'ala ya ce hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan shin akwai wani sakamakon kyautatawa in ba kyauta wata ba wallahi ya muna hankuli da na gaya mu je ni shiga ganin ko da na hito gida biyar taura na tubahi karfe biyar saura wani abu da ke tau na ce gane yanzu karfe tara da rabi har yanzu ban koma gida na ba ba hakuri da suke da ni ba a yi mace na kwamin da ta yi dawo gida ko mai komi ko yan ruwa ya watsa ya dan canza tuwahi ya dan yi kaza amma kuma sun hankura saboda ni suna tunanin inda mace muna can addini na ake wa'ayi wallahi ba alfahari ba dan ke gane mu yanzu sai an ji magana ya tsinta, mu gari ka yanzu na ana abu goya a ce kana ina da ne yana karatu ka ba wani ya rike ma karatun nan ka zo za a wuce baka gura to ya magana komawa gida a wannan kai kasar maganar komawa gida ka shirya gida kuma wannan kai kasar da za ka yi kawai da mutanen najeriya an ce ana buƙatar ku uku ne maza maza ku yi sauri ku wuce wallahi zuwa ku haka ake rayuwa Allah ya sa mu dace to saboda haka irin waɗannan ababen su ne ake da haka duk wanda a iyalin mai ta'awa wallahi bi ta hankali kai wallahi ba iyali ba har da uwayen na sha wata rana in hito gida sai na kawo kofar gida ko na kai inda zan shiga mota in tuna cewa ban je ban fana da inna ba so da yawa tana faɗi ta ce a ce mata ai na yi tafiya ta ce ai ba sani ba ina so in wada maka da daddare na manta amantar da ni da safe kuma in hito kawai kike na namu. sai kayan Ka kuma irin wannan malam kabir gombe ya sha wannan magana duk wanda ke shugabanci na al'umma musamman na addini ya an ce kai ta kwana biyu za a yi ana suna koma ta kwana biyu mun sha mu je za ka ka tabar ma ka kwanta wallahi ba su ka ba ka ga ka tabar ma ka kwanta sai ka zuwa yarin ringin an kira ka mala asalamu alaikum wa alaikum assalam malam tambaya Allah kuma tambaya ga wani matasa ga iyalin ka tare da shi mala assalamu alaikum kuma in ba an ka tambayar nan ba lokacin nan wala ana samun matsala ko shekaran da shaɗe da rabi zan kwanta wata mata ta kira ta ce mala kai hankuri na sa hankuri wani rikici da ake gidanmu ka ga ka ga miji ga mata ga 'yan uwa sun taru amma an ce fatawarka ake so duk abin da gaske Allah shi yanzu jama'a don girman Allah irin wannan sun yi birnin in ce ba an sa fatawar dole ka tsaya ka ansa to haka ake ta rayuwa addini kuma ku jure Allah ya taimake mu don haka ni dai wallahi ne wa iyali na godiya suna hankuri da ba ƙaramin hankuri suke da ni Allah ji musu albarka kyautata da suke mini Allah ya saka musu da alkhairi suna hankuri kai har diyana suna hankuri da ni da in ba islamiyya za ku gani na ba wani yaro kwana uku na sha'ani wa lafiya na ba tsun dana bai garan ba kwana uku ku tambayi maryam maryam ta ma zainab ta ce gidan mu tafkon daya tafkon biyu tafkon uku ta ce ba marafi na ta ce da ke ni ba su ganin malam ta ce so in yana zagar ya ce makaranta ta ce kwanan ta ɗauku gidan mu ba taɓa gani na saboda ko wanda su zuwa gidan ta yi kwana ko wanda ka yi ta gida ba tana kwana ta ce kwanan ta ɗauku to ina ga ɗaya wala tun ne musulmin sai ta hankali da mu Allah ya saka mu da alkhairi to ba na shehin malam shi ma don haka ake ga malam kamar duk haka a kira yau ya hankuli ɗaya na yasa malam za zaki hankuli da shi ki hankuli da shi wata zace ta fahimci mijinta ya ma ba mutane muhimmanci sama da ita ba haka bane shi al'umma yake wa hidima in ki ji an ce aiki cikin aiki malaka kamar wa ka wankira ne sun malamu na wani aiki cikin aiki shi ko abin da ya sa aka ce mai haka na isala ke ita izala aiki cikin aiki ba ka gama wanga aiki ba sai a ce kuma taho ga wani sai a ce aiki cikin aiki Allah shi muna jagora kuma Allah shi kama muna jama'a yanzu dai mun ji ma'anar abin da aka ce magodiya ko ga miji wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yashkuru man la yashkuru nasa baya gode ma Allah duk wanda ke gode wa mutane ba ka wa iyalin ga godiya ba ki gode wa mijin to ko Allah ba ki gode ma ba an gane ko Imam Abu Dawud ya tada hadisin Albani ya inganta shi saniya abu na biyu ahamiyatu shukur zauji muhimmancin gode wa miji falalar gode wa miji na daya li'annahu sababun li'annahu sababu li muhabbatil qulub wato gode mu miji yana zamowa sanadiyya li muhabbatil qulub zuwa ga abin da zukata ke su zukata na son zukata na son a gode mu to saboda haka duk da kin gode mu miji ko miji ya gode mu mata to yayi ma zuciya abin da take so ita ko zuciya mutum na sa abin da zuciyar da ke so al'insani wato da tabi'i shi mutum ga ɗabi'a sai himbu man yuqaddiru yana son wanda ka darajar tashi. wa shuru yake gode masa wal kalimatu tayyib ita ko kalma mai daɗi kalma mai daɗi tafattahu al gafala tana buɗe zukatan da suke eh eh mugulata ko tufattahul qulubul mugulata suna buɗe zukatan da suke rufaji duk zuciya da sarridi alkhairi baya shiga cikinta to an ce tana so a girmama ta girmamawa gare ta da gode mata da kalamu masu daɗi yana sa nan zuciya sai ta ta bude ya da rikice rikici da miji kuka shiga matsala ki zo ki ɗeba masa ruwan wanka ki yi masa kaza ki yi kaza ki ci baban wanci ni dai wallahi ban ban ban butulce maka abin da kake na alheri wallahi na gode shekaran jiya jigwar ran da ka bani na kai mu mamanmu shekaran jiya ƙanne na san da soji danda ka yi musu kaza sannan a san wanda ka yi mini ga sallah da nasa ta ga sallah mata hamma ma ki ke, ina wani miji na ya ƙorin wanga lokaci da ake ciki ya yi irin wanga a sanwa su waɗanda takalin ma kallo na ake ana mamaki kar maka da Allah ya zai sassauto ko ba zai sassauto ba sai ki ji inda zuciya ta ta kai nan suke ya dan fara wani gurdani ina eh to ai man yanzu an kawo gudu a saurara ko sai ka ji ya ce to ai an kawo gudu daman shi nake so shi gano amma ba su gano ba sai ga yana wani dan bubbudawa yana jin daɗin abu ko a saurara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalimatu tayyiba sadaka kalma mai daɗi sadaka ce imam al-buhari ya rubuta su da shi abu na biyu li'annahu yahfazu al-mawaddatu war-rahab wato gode mu miji yana kiyaye samun al-mawadda tsananin tsauna da kuma tausayi Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahaba Allah ya sanya tsananin kauna da tausayi tsakanin wa min a'zami asbab dawam al-mawadda na daga cikin mafi girman sabubban janyo dawamar da kauna da soyayya tsakanin miji da mata shine al-i'tirafu bil jamil mace ta dinga furci da kyawawan ababen da miji ke mata wa adamu ziyarar fadli da rashin manta kyauta da falala da daraja da miji ke mata abu na uku li'annahu min husnul ishra wato gode wa miji yana daga cikin wato kyautata alaka ki da miji Allah ya ce wa ashruhunna bil ma'ruf yace wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa min al ma'ruf yana daga cikin kyakkyawan abu ashkuru gode ma miji wa sana'u yabo ga miji wa adamu taqalil min al juhud da rashin karanta abin da mijin ke miki ta hanyar musu abin da yake miki abu na hudu la'annahu yusfi'u nuran nurul eh, eh, la'annahu yusfi'u nara mushkilat yana kashe wutar rikici yana kashe wutar rikici duk wata wuta da ta kama tsakaninki da ke da shi to wannan gode masa din yana sa wannan wutar sai ta mutu kannin muskilate da yawa za ka samu akwai rikita masu yawa azamat suke girma da sababi kalimar juhudin ta sanadiyar wato kalmar musun abinda miji cewa mace wa kannin baitin da yawa za ka ga akwai gidaje waɗanda salaha gidajen nan aka samu daidaito da gyaruwa da sau da kalimata shukurin ta sanadiyar kalmar gode ma miji da ake abu na biyar li'annahu min akhlaqil mu'mini wato gode wa miji yana daga cikin ɗabi'un mu'minai mu'minai halayensu ne godiya ga abin da ake musu Allah ce wa qalilun min ibadiyash shukur Allah ce kaɗan ne cikin bayi na suke gode ma nema da nema su an ji wannan ko wannan yana daga cikin wato falalar da ake samu salisan na uku asharu fawaid wato fa'idoji guda goma le husu da shiko da zau na kyautata gode wa miji na ɗaya lura da Allah ta'ala samun yarda Allah madaukakin sarki la'anna Allah yuhibbu shakirin saboda Allah yana son masu godiya eh kuma Allah ya ce wa sayajzillahu shakiri Allah da sannu zai saka ka masu godiya abu na biyu shine ziyaratul muhabba karuwar soyayya da kauna bainar zaujeni fa kullama wujida shukri duk sanda ake samun godiya to zadatul ulfa wal mawadda hadin kai fahimtar juna dawowa abu ɗaya yana samuwa yana karuwa eh, haka ne yana karuwa tsakanin wato miji da mata abu na uku dawamun ni'mati wal baraka dawamar da samun ni'ima da albarka tsakanin ma'aurata Allah ce la in shakartum la azidannakum wallahi in kun gode zan tara mu na hudu ta kauye tustika wato karfafuwar aminci bainar ne tsakanin ma'aurata fa zauju aw zauja miji ko mata inda ma yara a takali lokacin da ɗaya daga cikinsu yake ganin girmamawa Yuzadu yana karuwa yuzadu ada'an yana ƙarar da kyauta da cika alƙawali da aka yi ma duk sanda aka samu ɗaya daga cikin ma'aurata wani na wato gode ma wani to za ga kyauta na karuwa kuma cika alƙawullan da aka yi ma juna yana karuwa abu na biyar idkhalu surur shigar da farin ciki alal usra wato a cikin zamantakewar family namiji da mata an gane ko wal baitul ladhi yas haka ne yasma'u kalimatu shukr duk gidan da wato kalmar godiya take yaduwa a cikinsa ake yawan jinta kun gane ko to menene eh haka ne hmm? eh wal baitul ladhi yasma'u kalimatu shukri gidan da ake jin kalmar godiya tana tashi bayitu sakinatu tumanina to eh baitun taskunuhu baitun Taskunu hudu manina to zai zama gida ne wanda taskunu hudu manina natsuwa ke samuwa a cikin gidan duk gidan da ake samun kalmar godiya miji na gode ma mata mata na gode ma miji to ga alheri da ake samu na shidda tarbiyyatul abana wato shine samun tarbiyyar ya'ya ala husnul khulqi akan kyakkyawar ɗabi'a muna tare ku za a samu 'ya'yan gidan su ni da kyakkyawar ɗabi'a fal'abana'u ya ta'allamu na shukura su ma 'ya'yan za su koyi godiya min walidihim ko min wa'amin eh, walidihim daga iyayensu na bakwai daga cikin falalar godiya na bakwai shine na za'a. ana samun karancin jayayya a cikin gida wal khilafat da karancin rikice-rikice duk gidan da miji musamman mace ke yawan gode wa mijinta to gidan nan ana samun saukin jayayya ana samun saukin rikita-rikita da kariya tashi li'anna taqdira domin girmamawa wato yaqtulu haka ne yaqtulu asbabul karahiya yana buki yana kashe sabubban kyama wal jifa da sabubba na jafa'i da rashin kunya na takwas na sharu sakina dakhilul bayt wato watsuwar natsuwa da kwanciyar hankali a cikin gida Allah ya ce huwa allazi anzala sakinata Allah shine wanda ke saukar da natsuwa to samu irin wannan yana sa a samu natsuwa na tara wato hibzul ma'ruf kiyaye kyakkyawan abu wa adamu Ziyarihi da kuma rashin mantawa da mumuna ko ma mumuna ba halin wa min sifatil kirami yana daga cikin siffa ta karinci hibzul jami kiyaye abu mai kyau ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa idza anta akaramta al-karima malaktahu wa in anta akaramtal la'imu tamarrada haka ne a idza anta akaramtal karima yayin da kan mutunta mai girma mai daraja mai mutunci mallaka zaka mallake shi eh, godiyar nan a yi amfani da zaƙin lebo na godiya mace ne abinda kuke ce karfan baka karfafa mana na godiya kaga irin wannan macen to iya kisantaka da ita wahala gari ko ba haka bane iya zama da ita a ce ki samu ki samu mashiga ga miji in dai tana ce da tana dawowa to wahala gare shi in kun haɗu da ke da ita saboda ita tana yawan godiya ga abin da miji ke mata wa in anta akaranta la'im in ko kan mutunta mutumin banza to ka wulakanta shi mutumin da ba mutumin kwarai ba ko ka girmama shi ba ga da za a yi ka girmama shi don ko ka girmama shi zai sa ya samu girma yawa muna tare ko abu na goma sababu da hular janna na goma wato samun abubuwa da za su yi sanadiyar ka shiga aljanna wannan jati minan nari da samun kubuta daga shiga wuta la'anna shukura min al-iman domin godiya tana daga cikin imani wal juhudu min sifati adal al musu yana daga cikin siffar ma'abuta kafirci ko butulcewa tana daga cikin siffar ma'abuta munafici yaba muna tare to daga nan kuma sai na Eh, sai kuduratu kufranu zauji hadarin buturce mu miji wa adam shukuri da hadarin rashin yi masa godiya menene hadarin rashin gode mu miji menene hadarin rashin wato gode masa na daya annabu sababul dukhulin na sanadiyya sai ta shiga wuta kamar yanzu a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu kunna akthar ahlin nari yace min ya kafurna rashir na biyu la'annahu min az-zuhud wannan abu yana daga cikin musu da zalunci falladhi yansa sanawatul hisab duk wanda ke mantawa da shekarun kyautatawa bi sababi mawqifin wahidin sanadiyar wani abu da yawa a matsayi guda faƙar zalama ta yi zalunci haka manzo Allah ya ce za ka ta kyauta wa mace tsawon shekaru ran da kai mata abu ƙwaya ɗaya wanda bai mata daɗi ba ran nan za ka darje ka sosai ta ce miya umfanin ka miya umfanin zama da kai zama da kai ko wahala zama da kai ko ƙaddara ana yi ko ba a yi na uku annahu ya hajjumar hayatun zaujiya yana rusa zamantakewa aure da wallahi wani namiji da ke ce mai haka nan gaba ɗaya da na son kuma ke daga ce ka zuciya wallahi ko an dawo an ci gaba da zama wannan baturcin ba zai iya manta da an gane ko a yake cewa kasratul inqiyadi wa qillatu shukr wato yawan inqiya janyuwa da karancin godiya taktulul hubba tana kisan soyayya ta dirijiyar a hankali a tsane tana nan ke muna na bai keke manta ke ta ke wanka ke yi wane ne kina ganin kawai abin yamanci a shi abin na nuna da kuna zuciya maka sashi ɗaya gaba da ran da biyar samu a shi ke an samu matsala abu na hudu daga cikin haɗarin rashin gode wa miji annahu sababun linazil baraka sanadiyya ne na cirewa albarka albarka ba ta samuwa ga matar da ba ta gode mamajinta na biyar annahu yulidu karahiyatin wan nufur yana haifar da kyama da gudun juna ki ta mamaki ne ne mawa na wai ki ta biyar bokaye da malaman tsibbo matsalan na nan ga matsalar ki kawai duk alherin da ya miki baki a gani ne baki godewa sai ya haifar miki kyama da ke da shi ya haifar miki gudun ita gudun kyama kyamaki fa kullu nisyanin duk wata mantuwa fa kullu insanin ya harabu duk wani mutum yana gudu mimman jihada fadali ga wanda ka fara lafi duk wanda kake ma alkhairi baya ganin alkhairin nan dole ka gudu ka bar shi su awa na gado na mishi na shidda annahu min sifati wato bi'afar iman yana daga cikin siffar raunin imani la'anna almu'mina wafiyun shakur mumuni wato zaka same shi wafiyun wato mai cika alƙawari ne kuma shukur mai godiya ne ga abubuwan da ake masu. na Eh, khamisan na biyar da na shidda na biyar cikin abubuwan da muka zano shine suwarun min husunin shukurin zau wato alamomi daga cikin alamomin gode mu ne waɗanne alamomi ne za mu gani sai mu ce amma dai wancan na gode mu ne to ga su alama ta farko addu'a ulahu ki dinga mijinki addu'a Allah ya kare min kai za ka yi ta eh zan wuce dan bare ta ubangiji Allah shi wa mawali gafara Allah shi yare ma Allah shi gafarta musu gwagwanci Allah ya kara ma albarka Allah ya kara mana dankon soyayya da kaunar juna Allah mu dauke sarki shi baka abin da zaka da shi kare ka da miyagun kaddarori duk inda ka shiga Allah ya dawo min da kai lafiya Allah ka kare ni kai Ba Allah jama'a wannan alama godiya ta ko ba alama ba alama ce ta godiya a daidai lokacin da muke gabatar da wannan sifar sai ga shigowar ɗaya daga cikin jagororin wannan kungiya da albarka wato shine PRO na wannan kungiya ta jama'a, jama'atul zalatul bid'a wai kamata sunna wato shine alaramma Yaqub Abubakar Argungu shi ma muna tare da shi a wannan wurin Allah ya kara da rayuwa a zai wasu duk wanda ya ji karatu nan yana wani wuri sai ji bai iya zama siya ko Allah ya sa mu rayuwa albarka abu na biyu daga cikin alamomi na gode wa miji Assalamu alaihi a amama al-aulad yabo ga mijinki gaban shi, gaban ɗiya ne su ji kina yaba abin ku gamfan ya arziki ubanku mutumin kirki na ɗiyan mutumin arziki ɗiyan mutumin alheri eh? kai ɗan albarka irin albarka kai ka na yi arziki da na samu a ce babanka na aura sai a ga yaro ya yi dariya ko mai jin daɗi kuma ya ce faɗa baba ya ce babu yi mamata ce kaza to kun gani kun ji wannan shi ne na nawa na biyu daga cikin alamomin gode mu miji akwai wannan na uku ihtiramu hudin da gada wato mutunta shi lokacin da kike cikin yanayin fushi ga kiran ya baci shi ya kabe ki ko wani ya kabe ki ko ya aka yi amma ba za ki kabe da ki zarafin ba wawan mutum wawan miji sakare dolo ya ka ya ci zarafi na gwamnati zira ne ba saboda ni bai wai saboda wuce a to za samu matsala ko tsoron ya ɓaci ko ke su ga yanayin kusi kar ka zara zarafin mijin jima muna jin wannan ko sai da nawa na hudu adamu na ci zauji da kar ki kuskura ki gwama ya mijinki da wani kici Allah dukan marigayi ai wallahi in babu kaddara kai ka san wallahi ba auren ko ga wannan ba kun san matsala auren matan marigayi ke ko in babu ta in babu labarin matan marigayi na ga wasu sun sako min ido ba da ku nike ba wallahi matan marigaya ba da ku nike ba karfa dauka da ku nike wai wata wani miji ya ganta cikin mutu sa su ya aure ta to shine duk da mijinta ya shigo gida ko da ita sai su tana kuka tana ta da kuka sai ta yi ta kuka ta ce wani na ta tuna da shi tsohon miji to shine sai ya gaya ma aboki ne sai ya gaya ma aboki ne cewa ga abin da ka faruwa gidan shi sunan da ya aure wani ya ga da more masa to shine abokin sun shi to abin da za ka yi yanzu ka bari wata rana sai dare yi sai ka yi hita ka sa kaya irin na fasalwa sai ka shiga gidan to shi ne ran na irin wannan hitar ta aljannu ko fasalwa haka yana shigowa gidan ya so da tana kuka tana wani da abin da zai ba ta yayi ya na na na na walwala da gudu ta shige ɗaki ta rufe ɗaki sai kira waɗannan kaya da ce salamu alaikum da ce wa alaikum salam wacce na ga idanun ke sai jake da ta ce aiwa na hannu ayyau ci ɗar kaɗan da na mutu da ce mai ce fatarwa sutura nan tambare haka a magana ta gaskiya ku saurara magana ta gaskiya na daga cikin abin da ke samu zaje wani lokaci ba sa auren matar da mijin yaro, saboda kada ta dinga tunawa da abin da mijin ke yi da kuma ta mutunce ma abin da kai haka yi abin da ake so ki daina ki daina wato haɗa mijinki da wani ko wata karki wani eh sai da nawa himzu gaibati bi kiya ok shukuruhu ala alqalil wal kaseer gode mu miji akan dan kadan nan da yake miki da kuma mai yawan da yake miki daga nan sai himzu gaibati bi. kiyaye gaibiyarsa in baya nan ki kiyaye mutuncinsa wa malihi ki kiyaye dukiya ce wa asrarihi kuma ki kiyaye sirri duk waɗanda alamomi ne na mi na godiya ga miji istiqbalul tarban mai gida eh bil ta sakin huska wal kalamu na da magana mai daɗi itirafin zauji bi fadli zaujati wato israfin zauji shi ma miji alamomi da akwai wato miji dinga furusi da kyauta da mata suke masa wa tabi'a da wahalar da suke masa shi dinga gode wa irin wannan na shida shi ne na ƙarshe wasa'ilu amaliya wato hanyoyi aikace lagarta sukuri wanda ke dasa godiya bai na zaune tsakanin ma'aurata kai da yawa ne dai na naka lokaci ya tambar ka shirin abin da na karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya ne muna bari in ba mai ta'aliki ya samu damar da shi ma zai iya samun shiga kuma ai an fassara da hausa ko ga shi nan an yi iya kokari wajen fassarar ko karatun ma naka ji zaka ji kamar fassarar ta ɗaya ka ban tsaya dai dogon bayani ba ko abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa ga tarjamar wannan karatun da muka yi ina malama an ji daga ne jiyar kuka ga mai karatun na hkb shi insha Allah aka za samu karatun hotsar daidai daidai abin da kila mu muke so a can in mala ya ga dama yana ibara daga nan ya dora in kuma ya ga damar duk inda zai zabga ya zabga ni da alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta na tsarkar kwarto da ga bayan ba fiya na wannan hujja ya gabatar wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muhabara kenan muka saurara daga baban mu kuma malamin mu da shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a ke zalifin gida wa samun sunna ta argon gudu kan zama kuma ɗaya daga cikin manya manyan limamanmu wanda shi ne cikima na masallacin juma'a da ke bariki masallacin da ake kira masallacin sarki samariya naira kuma shugaban wannan makaranta ta kulle to abubakar mafi daɗi kuma shugaban babban makaranta ta haka alkur'ani mai girma da ke unguwar lokos wadda ake kira madarsa ta usman bin affan wato a shi imam na cewa abubakar jera dan watannin jera a kan matsala Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da aka karanta da mu yanzu nan ba tare da bata lokaci ba domin lokaci ya tafi sosai zan gabatar da ɗaya daga cikin ah, na ifansa wanda shi ma limamin juma'a ne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 وكان يوم كثيرا ina taya magana da farin ciki da sauraron wannan gagarumar wato muhada mai taken wato godiya

amma dai ni na amfana gaskiya sosai kwarai da gaskiya alhamdulillah ba da hawa malama ne da addu'a ita zai tsaye an yi fefa malama da ita da abokanan gobar mai ta gaba ɗaya wanda muku godiya malama Allah ya saka da alkhairi wayannan ayyukan da ake da alkhairi Allah ya karɓa abu na biyu da yake malam ya umarce da zuwa yin tare kuma ne ban wani abin da zai rasa aliki cikin maganganun da malam duk abin da ya kamata a ce malam ya bayyana sai da ya gama bayyana a addinin da zai tuni ya misali to ina da mazan kamawa abin ya zama yin wani iri yanzu saboda haka kada rakai a yi a yi haƙuri da gwagwaran abin da za a faɗa ko zan faɗa zan ɗan kama wasu 'yan wurare guda biyu da yake babu isasshen lokaci sannan in dama ta ba ni iso mutum abin da ya rage wanda malam da iso ta yan uwa mu dawo shafi na farko cikin wannan wato muhadara da albarka akwai wata ibara mai muhimmanci wadda adda wani irin lugu-lugu da marjan cikin tafiye. Allah ba wanda zai iya gano